وعلى هذا ni min hannu yawan gani ba a idan aka taso eh ومنها ko me kace na ta karanta tu ba sai zama ba eh? shi ne aiki kaga wancan zanabi da wannan zanabi ai sun haɗe ba iyaka tsakani da akwai tuba qaidalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujaran disuruhkan ila Ni ba قالوا وقد دل القرآن والسنة وإجماع على المواجهة ina jin ka to ci gaba shi ne ai nan za a samu tarjihi da wanda ya tuba da wanda bai tuba da wanda ya tuba ya koma da wanda ya tuba bai koma ba anan za a rinja za a samu tarjihi to wa ala hada fa hal yuhbitu rajihu ko awun awun ne ake magana shin rajihi na bata marjuhi ne hatta yaj'alahu ka yashi ya yakun shay aw yuhbitu ma qabalahu ko ina rusa abin da ya muqabala da shi ne bil muwazanati wa ya yabqa التأثير تأثير يرجع للقدر الزائد فيه قولان آه، للقائلين بالموازنة جوان سكا يدعكم موازنة ينبني عليهما أكنا أكي جنو أنه إذا كان الحسنات أرجه من السيئات idan lada suka fi yawa a kan sayyi'atu bi wahidatin masalan fa hal yadfa'u yadfa'u rajiha al marjuha jumlatan rajihin nan zai iya watsar da wadda aka rinjaya gaba daya fahiya ko fa yusabu ala hasanati kulliha sai a biya shi alherinsa duka aw yasqutu min al hasanati ma ƙabalar sayyi'ati sai a auna lamba lamba lamba lamba inda eh, zunubi ya ƙare to kaga ai lamba za ta ci gaba na hasanat to iya inda suka yi daidai daga nan sai a yanke sai a zuba kaga mutum bai da sayyi'atu bai da kaza sai dai razansa gashi na bayawa fala yusabu alaihi ولا يعاقب حتى تلك السيئات فيبقى القدر الزائد لا مقابل له sauran wanda ya wuce in zunubin ne ya fi alheri kaga alherin ya zube sai zunubin kila ya kai guda ɗari shi kenan sai tafi kan wannan zunubin guda ɗari la muqaw fa yusabu alaihi wahdahu wa hadha wa hadha al-aslu فيه قولان لأصحاب الموازنة أنا نفي إن أكا عونا أكا تقوى قعلادا غازو نبي سأكا قولا أسكيلي لا دنا سيفي نبي فأكا قبع فإن نمبوبي بيبا إذن ونن wannan goma ne wannan ya ka kaga wannan ya hau to zai wannan goma da zama goma shin wannan zai zufe gaba ɗaya ne da shi ladan gaba ɗaya su yanke sai a bar masa guda ɗaya kawai yanzu ba ina tambayan ka ne ba amsa nake nema ba haka yake so haka za a yi idan zunubin mutum ne ya zama wannan ya zama goma ladan mutum ya koma tara to wannan eh, zunubi wannan taran tara na zunubi ya rushe tara na lada yanzu kaga zunubi ɗaya rage masa wuta za shi wannan zunubin ɗaya shi zai kashe ta haka za a yi kokuwa shi ke magana muwazana wa kazalika idza rajjahat rajjahat sayyi'atu bi wahida shin ayi shi ayi hal yadkhulu an-nar bi tilka al-wahidati allati salimat am muqabili أو بكل سيئات بكل التي رجحت هو ده دلت دبل سكيرين جاي القولين هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم جائزة